أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو التباب عليهم إلى الجزاء وضعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أقفوا بوتن المحرم وجلما من الله صلى الله عليه وآله وسلم Dubu da daidai yayin da arba'in daidai da sha uku ga watan tara shekara ta dubu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidin imamin bukari a nan layin kakaguruk hausawar a nan layin kakaguruk inda muke gabatar da darasi a cikin littafin tariƙus salihi na ila rabbil alamin na babban malami wa da abdulsalam bali wannan kuma shi ne darasi na goma sha shida kamar yadda muka alƙawari muka ce za mu yi karatu kwana ɗaya sai mu tsallake kwana ɗaya da kasantuwar jiya ban samu halattuwa ba na garin da ya kamata mu cika wannan alƙawari da muka za mu tashi fadda salatai alfajiri wal asr falalar sallar asuba da muka yanzu da kuma falalar da sallar da asar take da shi Allah madaukakin sarki da ya faɗa a Qur'ani yace hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli guda biyar sai yake wa salatul wusta sannan ku kiyaye akan sallar da ta fi kowace irin sallah malamai sun kai sun komo wata sallah ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mata salatul wusta sallar da ta fi kowace sallah wasu suka ce sallar asuba wasu kuma suka ce sallar da asar ce amma duka da aka ji aka dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya raba rigima ya ce salatul wusta ita ce sallar da asar na farko almuhafazatu ala al-fajr wal asr mutum ya zama yana da kokarin kiyayewa wajen yin sallar asuba da kuma sallar asar yuji ba da na kanzanna da kiyaye sallar asuba da sallar da asar suna wajen san maka da samun aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa fi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أبي موسى الأشعري كتوى النبي في من صلى البقيع دون صلى ta albardain yana na shi na asubu wal asir to da kalin jannata ya mara gaya shi ba aljanna ya zama wannan an kawo shi da fi'ilin malin ne cewa da kala saboda tabbas abin su ya faru haka dai mutum zai kiyaye kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin yake wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji ya riga ya zo da mala'iku sahu sahu ai ba an tashi alkiyama bane har Allah ya zo da mala'iku sahu sahu an riga an yi hukunci wanda zai tafi wuta ya tafi wanda zai tafi aljanna amma an kawo shi da siga ta ma ne aka ce wa ja'a rabbuka ubangijinka ya zo saboda tabbas inda Allah ya faɗa abin ya faru da mu wannan shine abu na farko abu na biyu almuhafazatu ala al-fajr wal mutum ya zama yana da ƙoƙarin kiyayewa akan sallar asuba da kuma sallar la'asar yuharrimani yuharrimanika ala suna daga cikin abin da ke haramta idan aka tafi lahira ta shiga wuta a baya na daga cikin abin da zai sabbaba maka aljanna sannan kuma kiyaye suna daga cikin abin da ke sa Allah cikin sarki ya haramta wuta gare ka da haka malamai suka ce shi Allah ana bauta masa ne a ƙarƙashin alkhawfu da kuma arrajau alkhawfu shine tsoron abin da ke gurin Allah na azaba arrajau kuma shine kaunar abin da ke wajen Allah na rahama kamar abin da ke gurin Allah na rahama shi yake zaburar da kai kullum idan ana maganar aikin alheri sai ku zama ɗan gaba gaba tsoron abin da ke gurin Allah na azaba shi ne sa idan aikin sako ya zo sai a kuka kuna baya baya a kai shi to gurgurdan yadda ka zama a nan duniya idan ana aikin alheri ku ne ɗan gaba gaba to gurgurdan yadda a lahira za ka zama ɗan gaba gaba wajen shiga aljanna gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a nan da gwargwadon yadda haka a lahira ma za ka taho a baya kuma haka abin zai faru a ta wajen tsallake sarari haka za a zo daga baya baya allah ya samu dace rawa muslim an umara ta bin ru'aibata al-imamu muslim ya rawaito daga umara ta bin ru'aiba kala yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نادى النبي ينا سوى lan yalijan nara ahadun ba yadda za a yi ɗaya ya shiga wuta salla qabla tulu'i shamsi wanda yake kokarin kiyayewa ya sallah kafin rana ta fito ita ce sallar asuba domin idan ka ɗauko kalmar alƙur'ani da Allah ya amfani da ita wajen so da wani abu duk inda kalmar ƙur'ani ta zo yana baka ma'anarsa ta istilahi cewa huwa kalamun lahi ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki al wanda aka saukar da shi an biya anbiya akan cika matsin annabawa al wanda yake mu'ujiza ne in aljanu da mutane za su haɗu ba za su iya zuwa da shi ba almuta'abbadu mutaabbadu bi tilawatihi wanda aka bautar da mu da karanta shi sannan al fil masahif wanda aka rubuta shi a cikin fallayen takardu min awal suratul fatiha daga farkon suratul fatiha ila akhir suratul nasi har zuwa ƙarshen suratul nasi wannan shi ake ce masa wato alƙur'ani idan ka ɗauki dukkan inda kalmar ƙur'ani ta zo a cikin littafin Allah to tana baka ma'anarsa ta istilahi sai guri guda hudu kaɗai ne ba za ta baka wannan ma'anar ba take ba da ma'anarsa in ma ya zamanto ko ma'anar sallah ko ma'ana ta karatu Allah ya faɗa haka a guri biyu a cikin suratul isra'i sannan ya faɗa haka a cikin suratul qiyama ya faɗa cewa wa aqimis salata tarfayin nahari to ya faɗa yake cewa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr na kalan da yake wa qur'anal fajr shine ana nufin karatun da ake a lokacin sallar asuba sallar asuba ta kanta da haka Allah yake inna qur'anan tajri kana da haka nan qur'anan tajri ma'anarsa shine sallar asuba abin halattowa ne saboda lokacin yadda mutane ke halattowa sallar asuba haka mala'iku suke halattowa sannan sai guri na biyu na uku da na hudu shine da Allah ya ce la tuhaddith bihi lisanaka li ta'zala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana idan ka ciro wannan guraren guda hudu nan cikin suratul kiyama yana bada ma'anan karatu san yana bada ma'anan sallar asuba amma duk inda kalmar alqur'ani ta zo da tana daukar wancan ma'anar tashi ta ainihin wato istilahi da haka wa qabla gurubiha wato gabanin kuma faduwar ita rana din ya ne abinda annabi yake nufi shine alfajr wal asra wanda yi sallar asuba shine kafin rana ta fito sannan yi sallar la'asar kafin rana ta bi ta fadi to wannan mutumin wanda bi kiyaye ya mutu akan haka da wuya annabi yake a lahira ka kai shi a wuta فقال له رجل من أهل البصرة سيوان مسلم يتسي وشي أمارة بن رعيبة أنت سميت هذا من رسول الله كن تبتكي هذا النبي يفتونا قال نعم سيسي قال الرجل سيمتم يتي شي أمارة بن رعيبة ce wa ana ne ashhadu anni hunar rasulun lafi ni ina shi da maka cewa Lallai na ji wannan daga annabi sami'at tun tunda kunne na ya ji wannan abu bai taɓa mantawa ba sannan wa wa'ahu kalbi zuciya ta ta kiyaye abin matsalar shi ba to shi yasa za ku ga daga cikin abin da Allah ya faɗa wa ɗan adam a matsayin ni'ima yasa wajen sauraron karatu a fi so mutum ya ba da zuciyarsa wajen karɓar abu sannan ya karkaɗe kunnensa wajen saurare saurare mai kyau da haka Allah yake ce mana wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah shi ya fito da kowa daga cikin cikin babarsa da yace la ta'lamu shay'a babu wanda ya zo duniya a cikin ku ya san wani abu in ka ga mutum da wani abu na ilimi to daga baya ya koya an yi lokacin da bai sani ba sai yace waje a lakum as-sam'a Allah ya ba ku as-sam'u ji Don a nuna maka in ka zo wajen da ake karatu to ana buƙatar sai ka ba da kolin attention ka wajen sauraron abin da ake faɗa Waje a lakum as-sam'a wal absara sannan Allah ya ba ku gani wal afida da kuma zuciya wanda da ita ake kiyaye abin da aka gina ainihin wasu ilimi sa wani wajen Allah yake ta afalin yasiru fil ardi me yasa mutane ba za su tafiya a doron ƙasa ba ta kuna da hum qulubun ya aqilu da ba? idan man suna da zuciyar da idan sun ga abu za su dinga kiyaye wannan abin da suka gani au azanu ko idan man suna da kunne kunnen da yasma'una biha za su dinga sauraron abu saurara na ɗauka? su aiki da shi yasa Allah ya ce fa inna hadaka amal abu idan dan adam ba ta makanta don mutum ya rasa gani a irin shi wannan ba makaho ba ne na hakika walakin ta amal kulubin lati tisudu zuciyarka ta samu matsala ta lalace to wannan kai ne wani makaho na gaske ko da ku samu gani Allah ta'ala ya shirye da wani rawa muslim an jundub bin abdullahi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sallar subha duk mutumin da ya yi sallar asuba ka huwa fi zimmatin lahi wannan yana cikin alƙawarin Allah fala kuma Allah min zimmatihi bi shay duk abin da kuka san wannan alƙawari ne na Allah da kada ku bari Allah ya nemi ku na alƙawarin sa da wani abu inda ya kamata Allah ya ganka idan ya neme ka a gurin bai ganka ba fa yudlikahu to idan Allah ya riski mutum zai wadar fa yakubbahu fi nar jahannam to wannan yana daga cikin dalilin da zai sa Allah ya dauko mutum ya kifa fuskar sa a sai sa wani babban malami ana ce masa hatim hatim al-asad aka tambaye shi aka ce alga ta malam ya aka yi maka ka zauna lafiya lau a rayuwa ba ta da baka da firgiki da tashin hankali a sai irin da yanzu za su ga mutanen ke a hankali saboda neman abinci ya zama shi ne shagalin mafi yawancin mutane da neman yadda za su gyara alaƙa da Allah ya ce shi ya gina rayuwarsa akan abu guda guda ne kawai shi sa shi bishin wahala ya ce na farko alimtu an da zai la ya akulu hure ya ce na san duk abin da Allah ya rubuta na arziki na wani ya ce wani bai isa ita ba ya ce sai na natsu abin da ya zo in sashi a lissafi wanda bai zo ba bai ma lissafi mai kana an wahala sai ka duba ka gani kaya da kake yace na biyu duk aikin da Allah ne yake a yi ce ba na jira wani yayi ko bai bai ba abin da ya damu ce tashi nake in yi kana kuma idan zan yi da kyau nake yin aiki kana ce me yasa baka zuwa makaranta ka sai ka gode ma Allah ko kun samu na sallah da sauran nan ma ko karatu ba abin da ya dame ka shi ke ta kanka kawai yace na uku na san mutuwa za ka iya zuwa mun baka saka a koda yake yace ni kuma shi yasa nake masa tattali tun kafin ka yace na hudu duk inda Allah subhanahu wata'ala zai so a ganna a wannan yace ni kuma ina jin kunyar Allah in tattaka kafa ta in tashi yake ko da wannan ne ya zauna lafiya lau a rayuwarsa abu na uku shine salatul fajr sallar asuba ta ja'alu ka takan sanya ka ka zaman tufi zimmatin lahi cikin alƙawarin Allah wa izbihi da tsarewarsa wa ra'ayatihi da kuma kulawarsa rawar tsabarani wa Hassana hul albani al-imam tsabarani ya rawaito al-imam al-albani ya hassana hadisin nan عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال يكي سوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي من صلى الصبح ثم ثم دي صلى الصبح فهو في ذمة الله وأن ينافسكم القول من الله وحسابه على الله إن يموت حساب ساعة ينا وجم الله سبحانه وتعالى abu na hudu man sallal asr fi jama'at duk mutumin da yake yin sallar la'asar a cikin jam'i kana lahu al-ajr marratayn to Allah madaukakin sarki kan ba shi lada ninki guda biyu روى مسلم عن أبي بكرة الجفاري قال الإمام مسلم يروي دقاء أبي بكرة الجفاري في cewa. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أثر بالمخصم بالمخصم بالمخمر يتي النبي يا يسلم لأثر بريم عينه وتو بالمخمر ذاك المخمر بدم الميم وفتح الخاء المؤجمة والميم وتو جميعا gabaki ɗaya kenan فقال inna فإن a الصلاة wannan sallar da kuke gani na yanzu wato ya ce ƙurigat alaman kana ƙablakun an fito da matsalar sallar na asar ga al'ummar da ke gabanku aka ce su yi ta su kiyaye ta ta zayya uwa sai suka tozarta ta suka wulakanta ta kuma dama Allah ya ce fakka laka min ba'arihim a ba'u salata bayan nau'in can mutanen kirkin suka wuce yan baya da suka biyo baya sai suka ɗauki sallah suka wulakanta ta sai ya tufa man hafa da alaiha duk mutumin da ya zo kuma cikin wannan al'ummar yana da ƙoƙari gurin kiyayewa a kan sallar da asar to kana lahu ajruhu marratayn yana da linkin lada guda biyu wala salata ha? babu kuma wata sallah bayan sallar la'asar tanafila kenan hatta yatlu ash-shahidu har sai ash-shahidu ya bullo sai yake wa shahidu shine an-najmu shine tauraro shine ba wata sallah bayan sallar la'asar sai idan wato rana ta riga ta haɗi an yi sallar magriba sannan ake yin sallar nafila amma ba duka ba an gane cewa ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar wannan hadisin am ne amma yana da tafsiri an gani yanzu annabi ya ce idza dakala ahadukum al-masjid idan ɗayan ku ya shigo masallaci sai ya ce falali da kada ya zauna A kan salli ya raka a kan sai idan ya yi sallah raka raka'a guda biyu wannan sallar raka a guda biyu da zai so aka ce masa tahiyatul masjid gaisuwan mai masallaci da haka ko bayan sallar asbani wani abu ya shigo da kai masallaci sama da alwala ba a la'akari da cewa ba a yi sallah bayan sallar asuba ita wannan sallar hukuncin bai shafi ta haka bayan sallar la'asar wani abu ya shigo da kai masallaci ba a la'akari da cewa ba a yi sallar nafila bayan sallar la'asar shi wannan hukuncin bai shafi wannan sallar saboda kai ba kana yin nafila bane bayan sallar la'asar a'a alaƙar nafilar da kai shine shigan ka masallaci da ba ka shiga ba ka da alaƙa da ina ba ta an fahimta to irin waɗannan nususun suna da abu na biyar shine la tu'zi man sallal fajr fi jama'ati kada ka yi kokari wajen cutar da mutumin da ya salla a cikin jami'i la'anna Allah yudafi anhu domin Allah subhanahu wa ta'ala zai yi kariya a kansa idan kuma kaga wani abu ya same shi to Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya kaga darajarsa da shi ne wa ba alkiyama rawa ibnu majah wa sahahu albani an abi bakr as-siddiq al-imam ibnu majah ya rawaito daga abubakar as-siddiq qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي man sallar Subaha, don mutumin da ya sallar asuba da fahuwa fi zimmatin lahi wannan yana cikin alkawarin Allah Bala fala tukfirullah fi ahadihi kada ku tauyi tsakaninku da Allah dangane da alkawarin da muku Allah ya faɗa mana yace aka manya alamu yanzu wanda yake sanin cewa annama unzila ilayka annama unzila ilayka min rabbika alhaqq abinda aka saukar daga gurin ubangijinka na gaskiya kamar kuwa a amma Allah ce za ku zama makaman da bai sani ba ba makama wanda bai gani ba a duk mutumin da ya rayu a duniya ya jahilci abinda Allah ya aiko annabi da shi har ya bar duniya wannan mutumin makawo ne ko da ku ya fi kowa gani a duniya sai ya ce inna ma yastazakkaru ulul albab amma masu hankali ne kadai suke tuna wannan suwaye ulil albabin nan sai ce annabi ne yufuna da ahadin wanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawarin da suka yi tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi yake cewa wala tukfiru Allah kada ku tauye Allah subhanahu wa ta'ala fi ahadihi cikin abin da kuka san alkawari ne tsakanin ku da shi ya sa malam ali na manzo Allah ya zaka sai yake cewa la shi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare karan da kan mutu sai a kai ka da da ba zai kan muku duk a haɗa kai da mutane suke yi da shirke-shirke da ake yi da bibiyar malaman tsoko ana yi ne don lahira ta gari. duniya to sai ka gama tarawa shi kenan nan da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba a cikin unguwarku dama ka zo ka gina gida ka butar da wasu sanda ka tara kudin shekaru sun dan fara dama ita kuma dama matar ta dan ta ta an goga wani matashi shi kamata ta tana mu'amala da shi da ka mutu yake nan sai shigo gidanka yake ka ci ka sha kayan tsiba ya ce ka mace kabari ya karba ka rabe tsufa ka karba ya ce yanzu ne ya fi kyau ka zaɓa sun ba fara da na talawa ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka riko wa'adi ga Allah tun kafin ka zo duniya sai da ka riko alƙawari tsakaninka da Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala ba ka nemi sani ga maluma duk da ka roƙo wannan alƙawarin tsakanin da Allah zuwa ba idan haka sai ke cewa kaman kasala duk mutumin da ya zo ya kashe mutumin da ya sallar asuba talabahu Allah Allah sai ya nemi wannan mutumin hatta ya kubbahu fi nari ala wajhihi har sai Allah ya ta an kifa shi a cikin wutar jahannama akan fuskar shi sai na umar Allah ya tsara masa ita lokacin da yake ta addu'a a garin Madina yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya yi shahada sannan ya mutu a garin da annabi yake ba duk da annabi ya faɗi wancan magana sanda suka hau udu dutse ya girgiza annabi ya sa kafa yadda ke shi yake masa sai dutse na su domin a kanka akwai annabi da Siddiki sannan da shahidai guda yana nufin umar sannan da kuma usman da haka alfada zai yake cewa fadunaka fasik hawan wa mahabbata yace fadunaka karika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hawan wajen su na neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa mahabbatan sannan wajen so na ɗabi'a saboda duk wani mutum da za ka ga ana son shi saboda wani dalili kwaya ɗaya to inda za ka ɗauko wannan abin da ake son shi saboda shi idan ka haɗa nashi zai annabi za ka ga nashi bai cika ba amma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wanda za ka ga kawai mutane na son shi a unguwarsu saboda haƙurin da yake da shi wani ana son shi saboda kyautar da yake da shi wani ana son shi saboda kyakkyawar mu'amalar da yake da shi wani ana son shi saboda karatu da Allah ya bashi wani ana son shi saboda kyauta da yake da shi wani saboda kyakkyawa ne to dukkan dalilin da za ka ɗauko ka so ɗan adam ƙwaya ɗin saboda shi to da wuya ka samu wanda ya tara su duka sannan nashi suka zama cikakku amma annabi nashi ba abin da ya kamata Allah ya tara wa ɗan adam wanda bai tara masa ba sannan shi na ya tafi ne shi yasa ya ce fa dole ka fasik ku awon wa mahabbata sai ya ce wa fi tsaibatin mabrik zarika hizbata da haka da ya ce wa fi tsaibatin a can madina mabrik ka turma zaki zarika hancin ka turbatan a kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wata magana ce yake ta daban dan shi da kanshi ya ce zilal qawla in awalta mar'a muhammadin in za ka yabi annabi muhammad ka auna maganar da aka yi ya ce fa fi kulli qawli mustahilun wa ja'izu a cikin kowace magana akwai abin da ya dace da shari'a akwai abin da kuma ya sabawa shari'ar ba za a kan shi ba sai yake cewa wa hasbuka an tasali makkata qurbatan ya ishe ka idan ka je Maska, a can ne ake yin sa'ayi kuma dalilin ne ta ake yin sa'ayi saboda neman kusanci zuwa ga Allah duk duniya ba san da take da wurin da ake zuwa a aika a yi sai ka tafi ina sai ka tafi maka sai yake cewa sabiru wa uhudun akramul ardu subata yake saboda akwai sabiru dutsen sabiru yana makka sannan wa uhudun dutsen uhudu yana madina sai ce waɗannan guraren makka da madina su ne akramul ardu subata su ne kasar da ta fi kowace ƙasa a duniya yake muhajiruhu haza idan an inda annabi ya hijira nan kenan makka wato madina kenan muhajiruhu haza nan ne inda annabi ya hijira madina wa zalika mab'asu can kuma can makka can ne inda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan haka lokacin da ya zo cikin masallaci ranar litinin yana cewa a daidaita sahu a haɗa ka faɗa. ashe akwai wani arni a gaba ana ce masa abu da akal majusi Allah ya tsine mai albarka sai da aka fara sallah ya samu sai na Umar ya zo da khinjar wuka ne ba kibi ya sa mata kozo ya samu sai na Umar ya birma mai wukan nan har waje uku yana Umar ya istijaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi aka kawar da shi gefe amma ba a fara sallar ba Abdulrahman bin Auf ya shiga gaba aka ci gaba da sallar sanda wannan matsalar ta faru mutumin da ya yankura zai fita cikin masallaci duk inda ya taho a kare shi sai da ya soki sama da mutum goma sha uku a cikin masallaci da wuta da ya tabbatar ba zai fita daga masallacin ba sai ya burma ma kanshi wuka sai ya kashe kanshi mutanen da ke wajen masallaci ba su san me ke faruwa ba sun dai kawai suna biyo sofin neman sun daina biyo sofin neman, amma me ya faru me ya faru ba su sani saboda ƙarfin hali wanda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da shi da sai da umar ya samu labari ta ga mutumin da ya shigo masallaci ya bar mama wuka ya ce godiya ta tabbata ga allah bai sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa allah su ba kuma bai taɓa da awar musulunci ba da sujjadar da zai yi jayayya da ni da ita a gaban Allah amma yau wannan mutumin da ya zo har ɗakin Allah ya tafi sai na Umar Abu da Atal Majusi ka dai ka bincika masu aqidan zagin sahabban Annabi Muhammad har kabarin da suke zuwa Iran suna addu'a cewa Allah ya tashe ka tare da shi Allah ya tashe ka tare da shi shikenan to haka wannan abun shine yazo ya faru da kuma malam jahar da haka da tsakani yake cewa qatalu amirul na musalliya an bi an kashi sarkin mu'minai yana sallah shi ne sai na kuma وقت الصبيحة قصة تتكرر yadda aka ji aka ji sai na umar lokacin sallar asuba a masallaci bakin Allah haka aka shigo masallaci bakin Allah lokacin sallar asuba aka kashe malam Jafar yace qissatun tatakaru tarihi ne yake ne mai kai da yake ta innal ula asalu a ba lahum dawrun li da karimatin la tasmur wa inna suka je suka kashe baban hafsa shine sai na umar sun kamfafi gunubin da yana da wahala Allah subhanahu wa ta'ala idan ba sun tuba sun kuma zuwa gare shi ba a ce an yaɗa masu wannan to wannan shi ne روى الطبراني وحسنه الألباني عن سالم بن عبد الله قال هيك تحدثني أبي بابانا يا بال الأباني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي ينسى من صلى الصبح دمة من ديك فتوى يصلى الأصباح كان في جوار الله يومه yana cikin makotaka da Allah ko kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala a tsawon wannan wunin da don Allah ya ce in ahadun minal na tajara a ajirhu hatta yasma'a ta jara ka in yana min ba a jirgu to ka bashi kariya har sai ya saurari maganan Allah sun abliku ma amara mafi karancin musifa da bala'i da zaka dinga haɗuwa da shi idan ba ka tashi kayin sallar asuba za ka ga idan kana Allah ya taimake ka kana yin kokari ka tashi kai sallah asuba to mafi karanci za ka dinga tashi da cikin bace da amma abin ya zama ma dabi'a ba wai a wani abu ya jitto ka makara ba a kai ya riga ya zama dabi'a ba ma ka tashi kai sallah asuba to za ka ga da ka tashi wata ran abin da ma na da jima ko ka ana rikici da tun daga kan matarka da kan ƴaƴanka da kan mutane kowa take ta shi saboda rashin fitowa mutum ya sallar asuba a lokacin da ya dace da haka mai kokari a saba da wannan tun da kai kanka a matsayin ka na mai gida firar da ake ja a yi dare akan intanet ba gaira ba dalili sai ba wani abu mai amfani kake bibiya kana saurara ba kawai fi da mara dalili ta za ka kai daren da ba za ka iya tashi ka sallar asuba ba ya kamata a yi kokari a kiyaye wannan a nisanci wannan allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu da aka insha Allah za mu tsaya nan sai kuma ba gobe ba jibi kenan za mu sake yin darasi za mu ci gaba gobe ba juma'a ba to jibi insha Allah a sabar za mu sake yin karatu haka zan ci gaba da yi nan Allah har lokacin tafiya ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh